canza yanayi na bar wasu zuciyata a garin hakan zanayi hadarin ƙasa ka taimake ni ka taimake ni wai sai ka bi ka taimake ni wai sai ka bi ka taimake ni ka taimake ni dan Uwar gida ana ta aiki ne. da Allah nuna mata wajen wanka wannan fa mai gida lafiya same na daki yi magana sannunki sannu ina ne lafiya kalam gaban daki can shigo bari in je in kawo miki sabulu ko nagode Me gida, ina ka samo wannan? Allah ba ta kaya ke dai ta saka ki dawo sai mai magana ko kayan ki kai mata za su yi mata kuwa? ka mai gida. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Wai, jika jika. Bismillah ki shigo. A'a, ya kika zauna a kasa? Ki tashi ki zauna a sama. Taso mana, ki saki jikinki. ki. kuma ba su kusa ya da da da kuma ku ko bara bara bara ina zuwa a dawo lafiya sannun ki ko lafiya na bari in je in ɗauko mana abinci ko na gode aka yi da yagarin ne? Ya ni manga. Na gaji a gida. Lafiya lau wallahi. Kuma ka san na dawo? Ya magana gona kuwa. Duk yadda ake son gona ko kuma ce hmm. duk yadda nake son ta. To fa na ga gona tamu. Masha Allah abinda muke nema ke. Wallahi gona ta yi. Gona ta yi. A'a ta yi. To alhamdulillah. Amma sai dai matsala guda ɗaya. Hmm. Gonan nan kun sa mata kuɗi da yawa. To Alhaji Manga kyan na kware ya auri isassa. Ni ban ga amfanin a ce ta yi tsada ba kuma ka ce gona ta yi. San da dawowa. Yawwa. San da dawowa. Sannu. ku ci abinci? Si, e, mun ci abinci. To. Yayi. Aududu ne ya kira ni. Mm. Aududu mai maganar gona? Shi ya kira ni na je na ga gonan. Gonan ya maka? A gona ya yi. Ta yi sosai. Don ba ma na tunanin za mu kai yamma ba mu gama ba. In Allah da kan yamma. za mu gama gaba ɗaya don gonar ta min yadda nake so yawa am abu baiwa Allah na manta ɗazu ko kuma ce ina sauri ban tambayi sunanki ba tare da labarinki ni sunana balki kurmin giwa can ne garinmu to za mu sai da za a yi sai a mai da ke gida a'a ba na so kuma mai da ni wannan garin bai da ni wannan garin gwarin mutuwa ta ke ku baiwar Allah me ya fito da ke labari na yana da yawa kun ji labari na sai kun tausaya mu ke kuwa menene dalilin ki na cewa ba za ki koma gida ba tun ina yar karama Allah ya mafiya ta rasuwa na girma da a hannun kishiyarta bayan na yi aure ita ma Allah ya mata rasuwa <coughs> mahaifi ya auro ta kwalluwar mata na zuwa na gaiki da kika haka zan je nan bakin kasuwa ne. To muna ba za ki so ba sai ki bari ba ina ba ta sai in so miki nanti. A'a zan je nan gidan su kanwata Jummai ne. Lafiya da ce ko. Lafiya balau tunda na tare ban je ba shi yasa ni ce bari. Shi zama na aure haƙuri kowa yake. Shi sai zuciya in ka ta taɓaci take. komai dai zafi ga yawar rabuwar ka yake wani matan nan baiwa Allah na har yanzu gashi an fara kiran sallar isha'i baiwa Allah nan bata dawo ba yanzu haka zamu dinga da take nan ban isa na gaya mata magana ba ta ji tun safa ki fita yanzu sallar isha ake kira maka shigo gidan nan ba yanzu me amfani irin wannan ban isa in gaya miki magana ba ina matsayin mai gidanta Assalamu alaikum. salama Lanti sai yanzu kika damar dawowa gidan? In ka faɗi haka mana. Ka faɗi sai yanzu na ga damar dawowa gidan. Ya za a yi na tafi? Baka bi bayana ka ji meye dalilin da na zauna ba. Kawai sai faɗa. Kana min faɗa kamar wata 'yarka. Allah ya baki amin Allah ya baki amin. Kina ganin wannan abin da kika yi daidai ne? Shikenan ki ci gaba dai. Rayuwa ce. Na gode. Ni na shiga. sai ka ce sai ka ce abin an sha kyau ina za a je kuma yau haka dama abin da nake son gani saboda ina da miti ana kira rani za mu ɗanyi zauna ne da wasu abokai so ina ga za mu yi wannan amfani da wannan damar ke ma ke je ki gaida sabo ah. na so mu je tare to amma wannan miti ɗin ya sabo hmm. Allah sai ki hadarin ƙasa. Hadarin ƙasa. Zaman duniya sai haƙuri du'a'i makamin mumini. Shi zama na aure haƙuri kowa yake shi sai zuciya ka ta taba ci ke komai yayi zafi ga yawar buwar ka yake nina ya aure kai so na yi da na sani lalace zama na aure haguri kowa yake Shi sai zuciya in ka ta taɓa ci take. Komai yayi zafi ga yawon rabuwar yake. wannan gawata ta bugo mun ana bikin kanwata yanzu ke lanta saboda Allah saboda annabi ke ke kenan kullun kafar ki a waje ke kenan kullun a cikin tafiya unguwa yanzu saboda Allah haka za haka haka rayuwar ki za ta kasance ki tsoron Allah lanti ki ji tsoron Allah lanti kullum kai ke na kafa kina tafiya unguwa yau ki je gobe ce kina bikin wancan gobe ce kina bikin wannan. Awa ba ni da danki na zakari. magana raba dangi ni na isa raba ki da danginki amma dai fita unguwar ta yi yawa gaske saboda Allah salamu alaikum assalamu alaikum barki sallaba oh. eh, sallaba Ina ne ke da Na biya lau. To shi kenan sai na dawo. To, sai ka dawo. Yau, madalla, ku kai da gida madalla su dawo. wallahi kin gani mai gida kullum magana ta akan ya kai ni gidanki tafiya zan yi unguwa sai ki tashi ki tafi da unguwa zan tafi kukai zuciya har ya fito zahiri rabuwa da keke sani zai sana a gallari kuma yayya farko kwai ƙarshen sake nazari na yi ki maganar zuma mai maɗi kuma sai dai ja baya na <laughs> hawa eh, eh, abin nan eh, auza suka ce garin daɗi na nesa an guli ta leƙa masa shar uba <laughs> ina <laughs> so kin gane ina zuwa sai in tsaya a nan inda muka na san yadda zan fi da haka da firgita yaya bayana ne duk nake jin abin ke ke kawai sai ganki a cikin gida haka kai ka san baba shi ba son ya wuce wace da kyar ya bar ma mana minti biyu a gida hakan ne yake sa wasu mutanen sai su ce ai mu maza muna hana matan mu zumunci na na kai ki bance ki minti biyu ki tafi ba to ya koro ne ya zan yi gidan kwakwato fa a kulle ba sanan <sighs> kuna mata kuna da problem yanzu lonto ke duk sanda kika tafi unguwa yanzu ki dawo kullum sai ke kuma magariba za ki shigo min gida duk sanda kika tafi unguwa saboda Allah ki zo ki dora mana abincin da za mu ciwa to yanzu da yake nufi tun da wuri tun da wuri na so na dawo ina zaune in gaya maka sai ga yayana ya zo da iyalansa muka zauna aka yi ta shan fiye da lokaci ya kure to amma dai me amfani da yanzu saboda Allah ya kira gidan gashi ma wannan ya ce na kawo maka. Yadda ya digo mai ke kika mu. Ya ce a sha babbali. Yayan naki. To to alhamdulillah na gode na gode Allah ya bazu zumunci. An kai ta shan fira sai ga yara dagwai dagwai in gaya maka ya zo da su. Ah, to alhamdulillah. Ana ta shan fira ana ta shan fira ni ce dai. Yo ai kin sani ma ki dan jirkinta idan aka yi sallar isha'i sai ki to a cikin dan dan dan duhu duhu ko yara yan dagwai dagwai ake ta shan fira to ai dan ah? uwa dan uwa ai ba a san rabuwa mm-hmm. amma dai ai da me yasa ba ku to da shi ko a'a ai zai zo. zai zo ko? To yaushe zai zo? Bai faɗa min lokaci ba amma ya ce duk lokacin da zai zo zai kira ni a To to alhamdulillah to eh, ai saboda kin san za a yi bako kin ga ai sai a dan tanadi abin da za a dan ah, sauke shi da shi ko? Mm. Ai shi sa kika ji na tambaya. Haka ne. To Allah ya albarka. Na gode fa na gode na gode. Mm. Wannan a shigan mun da yake yi so gobe ina fita ne sai ga din kamun doguwar riga. Wai ga mai gida ya sha babban gida. <laughs> Hello. Hello. Eh? To ki zo nan ɗin mana, tun da gidan ba kowa. Ai ina ga yafi. Wallahi zan to ina nan wajen ka ganni ina da Da Allah, babu da sako dare. Aha, ba bebi yanzu zan taho. Da Allah, ke mun yadda ke saba. Kar ka damu ba komai yanzu nan ma ka gana. Ina tunanin. sai a hankali wannan ai ba mashi bane kai lanti lanti na da Allah da komo littafin don wanda nake rubuta ba su sukan nan wanda ake bida da wanda nake bi lalubo min shi a daidai ina cik inda nake ajiye takardun nan wanda ake wanda nake rubuta ba sukan da ake bida da wanda nake bi ki duba a nutsu suna nan a ciki a nan na ajiye shi jiya a ba a yi rinka faman nuku da kuma littafi kawai yawwa ai ko menene na kallo ke abin da bai shafe ki ba sai faman wani leke yake kina karantawa ba shi ne dai wanda nake bi da wanda ake gina ba wani abu ba wannan yankin kin zira ido kurrr kina kalla abin da nake abin nan daman ba mu da komai a gidan nan komai ya kare ba shinkafa ba taliya yanzu lanti saboda Allah yaushe na kawo abincin nan gidan na ina da na kawo da shinkafar da na kawo habba kwai fa na sa aka kira zo sa aka aje miki me ya nufin ka abincin ba dafawa ake ana ci ba to mu ne a gida kana nufin kenan dauka nake nake siyarwa a wannan magana ta ka haka abin yake ni ba ce kina sai da abin nufin ka kenan to in ba haka kake nufi ba me kai me kake nufi a wannan magana to amma ai da mamaki lanti amma dai dafa ake abincin kwana nawa yanzu a ce yanzu babu abinci a gidan nan saboda hmm. Allah saboda saboda kin raina mun mara kin mun hadarin kasa hadarin kasa zaman duniya sai haƙuri du'a'i bakamin mumi shi zama na aure haƙuri kowa yake. Shi sai zuciya in ka ta taɓaci take. Komai yayi zafi ga yawon rabuwar kayake. yake. hadirin ƙasa ya taso shi ina zan fake Ni na ya aure kansu na yi da na sani, kayo sauwaƙe mini. Gidan wasan kuma Kai ɗin gyarin ɗinka ba. Shi ke nan Wallahi shi ke kenan. Damun kuma san ganin ka. Dama ne ma na hukun. Dama. Ka san yanzu mutum ake kiwo. Eh. Kuma yara kayanka mm. baya zama sauke mara ba. Mm, Wato Mala Udu. Mm. Wannan sabon iyali daga sake. To, ina jin ka. Eh, amarya ka ba? Eh, ina jin ka. Gaskiya fa ta dan yawo yawace yawace. kamar kamar ya wuce wuce tana ya wuce wuce ban samu wannan ba abin da ya shafi ka bane magana iyali ba magana ta shafi ba na son sa ido da bakin ciki wato ne aure bakin ciki kuke da auren da nake to menene zaka zo kai me ya shafi ka da magana iyali gaya masa gaya masa nan ne nan nan ba ga ga man saluhu da idansa fa bai labari ma kai da bakin ka da idansa fa ran nan Mhm. haka na game a daidaita sau ya sauke ta kai kai salihu na ce to kai fa kanin na ne ma sa'ad kai kuma shi ne sa'ad saboda haka babu abin da ya shafe wato kuna bakin ciki to bari in gaya muku ko kwanakin baya abin da wanda ya aiko min ya ci ya da shadda biyar mu ko ko ko ko mai aiko maka ai ko ganta kuri yayi ko haka mu dai ba mu fara ga man gaskiya kaga malam shi ka dogara shi ne da yake bakin ciki wai arziki yanzu aka fara samun sa ai shi wannan arzikin ni wannan auren arziki ne ya same ni kaga ma wallahi sai mun gaya ma gaskiya to shikenan dai gaskiya ce sai mun gaya ma to shikenan ku ci gaba na dade ina so faɗa na san wannan sai ta faru saboda haka daga sabda ta ba na son wata magana kawai wallahi ko dokan mu zaka sai mun gaya ma gaskiya wallahi sai mun faɗa in gaskiya ce sai mun gaya ma zo mu tafi zo mu tafi kawai da gaskiya fa. wallahi sai mun gaya mu dai gaskiya ce gaskiya ce sai mun gaya ma wallahi ko zaka tsire ku daga fita da ta kama hanya ta fice da gidan nan daga manta na tafi za zuwa ɗauki littafi yanzu littafin kenan da ba zan ɗauka ba kenan ki kama hanya ki fita ba tare da kin gaya ba wannan wani irin rashin mutunci ne da rashin kirki da rashin tarbiya amma eh? wa alaikum assalamu bulki lafiya lau eh, lafiya ke ko me kaki ni ba ba na son fa irin wannan zirga zirga to gidan gashi ni ma ya tara ta fice littafi ne na manta dawon ɗauka ta tarfe min gida tashi koma gidan mijinki Shi zama na aure haƙuri kowa yake. Shi sai zuciya in ka ta taɓa taɓaci take. Komai yayi zafi ga yawon rabuwar ka yake. hadirin ƙasa ya taso shi na zan fake ni na ya aure kansu na yi da na sani ya naga kofin a buɗe kuma na rufe ba to ki shiga mana ai mai gidan ne ya dawo shiga ne shiga ruko yana ciki ke na goma gida a bar shi haka tonin sakarin ayi. Shi kwanin ciki irin mun ga tokar ra'ayi. zaman duniya haƙuri du'a'i bakamin mumini. Dama turan da kai an gwada mana juniya tana so kawo mace ko? Baba! Baba! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zama a gidanka a yau ban so ka sauwaƙe mini. Rabuwa da keke sani zai sana a gallari. Kuma yayi farko kwai ƙarshen sake nazari. Ya mai labarin kankana ne ne yanzu? A kankana tana nan, sai dai da ake yanzu ta ɗan ja baya. Ka san ba kaman da ba. Ka nufin kenan yanzu kuɗi sun ƙaru. Ta ja baya, yanzu ta fi tsada. in da kuwa ni kuwa kankanan nan kuwa ina da amfani da ita kuwa kuma duk ta alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah zan je gidan da ku wallahi to eh. to madalla to ba madalla ya da lafiya ya da lafiya ya da lafiya ya da lafiya anya anya ko ba dai ba a dai abin da bare addu'a dai a addu'a dai Ai in dai ana addu'a. In Allah da na san dai in Allah da abu. zai kai ga harawa? Yawwa. Ai yasa nake cewa kar ka nuna damuwarka. Yawwa. Yanzu na eh to zo mu tafi tare dan a ce a ce mu ba ta. alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. A san da zuwa. Da kanki? Eh. To jarka biyu kawai za ka zuba mini. To hajjaju. Na kuɗin ya ishe Mm. Zan na je Nawa kake bi na kuɗin baya? Hajiya ai yanzu ni wannan ruwan a daji ai da nake ka miki ai ya wuta ta sai mun tsaya nan da safe gidi. Da karfi na da gumi na hajiya zan ta kawo miki ruwan nan kina amfani kina biyan buƙatar ki shi. Insha Allah. Kwallaki kai kuma haka ake da sana'a? Ni fa na ce da karfi na da gumi na da komai na zan yi ka kawo miki ruwan. Abu damuwa. kuma ne muke alkawarin na dinga karuwan wannan kenan har iyakacin tirani na akai to Allah saka da alheri na gode ni zan koma to na gode daji makan sannu na gode ni zan koma eh kuma hadarin kasa zaman duniya sai haƙuri du'a'i baka maraba san da zuwa shi zama na aure haƙuri kowa yake don Allah ki yi haƙuri ki rufa mana asiri sai Allah ban gane ki ba ke wace ce kuma laifin me kika mun kike nema na rufa miki asiri kin sanadiyar mutuwar mahaifina ba zan taɓa yafe miki ba kuma ba zan rufa miki asiri ba Allah ya tona miki asiri duniya da lahira munafuka da na san kina ba zan bude ku kofar gidan nan ba ma munafuka kawai Allah ya tona miki asiri duniya da lahira ba zan taɓa rufa miki asiri ba ba wani abu bane ya kawo ni ni ba fada ne ya kawo ni ba dan sauran kayana na zuwan diba in tafi nan dan ku ne da zaki ce sauran tarkacen kayan kin zo gidan ku ne ko da ya mutu din kin san kin san da zuwan shi to ai shi ne ke na ga ya ki ce wai ba ni ke ke ki san da haka bata wannan munafika ce wannan munafikar mata ce kuma kuna faɗa wannan munafikar mata a ina a ka zo cikin gidana ka zo cikin gidana haba ina baka labari cewa wai lalle lalle ni zan wuce mata gaba ɗaya zuwa ina wai mu je a mata da kada mijinta malam na ta gwanje tumuni eh. ta gaba to ya aka yi ko ta gaba ta gaba waye waye waye waye idan tana so tumuni ko kado da mijin ta dade mutu ta je kotu ni ba da kali ne. ni mata fata fata ne sai da ƙarshe bani nake nake jin haushi nake da dama ka ce dai ka ta fita ban sa an rike ta ko an tuye min ita ba har in kira yan sanda su gudu ita ba kokarin tashi ga ta nan ba Dole Latifa su gano. Ina kenan? Hannu? Ka ce sun kama ta. Alhamdulillah. Allah ya sa don. Allah ya sa don. Allah ya sa don. To Ubangiji Allah Allah a yadda daɗi mata haka. Allah ya daɗi mata haka. Allah ya daɗi mata haka. Mm. To wato bulki insha Allah wa an jima za mu ga wannan mana ga wannan ga wannan a da kulela da kulela da kulela da kulela eh wallahi ai ai da kulela da kulela da kulela ko ya da hada da hada da yawa yawa ko ki zo da yawo ne ka baki wannan sai mun mun zo Allah da tun yana ta kukan zuciya har ya fito zahiri ke kin sani zai sana a gallari namu za ka kuma sa a jari a cinye? Bari mu je jari yake ka jari. Wanda wannan jari yake ka jari. Wannan ji. Babban tuna shekarar mu ya kuma mu koma gida ba. Muna so mu ɗan gyara abin da za mu koma gida a zango. Sannan kuma ka zo ka tafi abin ka ce ka sa ta a nan abu zai yi. Allah in ba za ku abin zai zan wuce. Hadarin kasa. kowa yake shi sai zuciya in ka ka taɓa ci take komai yayi Baba sai dai ki haƙuri don yau ban samu dama na kawo miki ruwan da wuri ba. Na jiya ma bai ƙare ba. To bai ƙare ba ko? za mu ina son mu yi wata magana. Kai mutumin wani gari ne? Eh, ni mutumin arewa. Ina ne kuma arewa? Wato a can arewacin arewa. Nan ne garin mu. Kana da mata? Ya rabona da mata yau shekara biyar kenan da suka wuce. matata ta ta shekara biyar da suka gabata tsabagen tunaninta da zai sa har yanzu na kasa ƙarin ko ka aure ni mana abin da kamar wahala na yi tunayi magana ta gaskiya hajiya kin fi ƙarfi na kin fi ƙarfi na hajiya ai ni na nema ba kai ka neme ni ba ni na neme ka ya abin dai da wuya Allah kin sarfi na hajiya lai lai Mai gida wannan ƙanshin tulare daga ina sai ka ce wanda zai je jaudi? Wannan ƙanshin tulare da ke ji ina yi. Kamar da kike zato, za mu je ne zaurki ni da amini da masalo. wajen yaron kuma matanmu. Ban gane ƴar ku ba. A'a, ai kin san mahaifinta yi malam Audu. Abokina ne, da kin ga kin ga ta zama ‘yarmu kuma ta wata hanyar shari'a ba ta hana ni na aure ta ba. Gaskiya ne cikin kuwa ne ne ba zai Haba, ai daga nan kuwa kasa za ta ce akuya. da jin mai ƙanshin wani ɗan goma ba bazaurin nata ma'ana ne ne ko ya daga an haɗa ne ne ne kin ga saman albarka zan kama ki kawa mu ji ɗan zaman ku saboda na tafi Allah na tuba Musa na ruwa Yau muka fara ta? Lokacin da ake wahalar ruwa a garin nan, lokacin aka fi ɗaukanmu da muhimmanci. Amma har wata uwa duniya za mu je mu turo kuran nan mu kawo. Sai ka zo ƙofar gidan mutum. sai ka ji ya ce ma ai ba na rijiya yake nema ba na famfo yake nema a hannun kuma na famfon ne ya yi wahala eh, wai kwanaki sawuka na nawa ne wani sha biyar sha biyar ai yanzu na fito mai garin madina ba, mun muke kai masa ruwa ba ina ji ba dau ya za mu da maganar maganar magana auren kana ganin da ce ba wani matsala ko kuma wannaki wai ne muka zo ne maganin nan ai in dai za ka bi shawara ta kawai ka amince Allah ka yadda da wannan auren kawai a daura Allah Allah ba ka ga mun tsinci jami'a kalaki Allah amma tare za mu wanda ku ko yanzu ka ce a ai za a je to amma kaga fitowa ta ke kai ka ce sawun ka na sha ni kuma ko sawu ne ba sai ne ka sa mana rana sai mu je jibi jibin nan namu je da kai Allah ya kai Bye, man. yawwa yawwa wallah mu ne fa sannun ku da zuwa lafiya lau in ce dai lafiya a ah, lafiya kalau sai dai birki za ki ga cewa yau zuwan namu ya canja ba kamar lokacin da muke zuwa ba wato bilki ta wata fuskar ke yar ce eh. ta wata fuskar kuma ina ganin cewa za mu iya zuwa noman eh. aurenki mata mace wa yawwa domin cewa musulunci bai hana hakan ba shi yasa muka ga ya dace da mu zo domin sanar da ke abokina malam salihu yana son ki da aure yawwa kuwa Na ji labarin ku. Ni dai ban ki haka ba. Sai dai hakan ba za ta yi ba. bulki ki tunani. Ban ki hakan ba, sai dai hakan ba za ta yi ba. Saboda ni ai ku masu daura min aure ne ga wanda na kama ku. Ina ganin cewa akwai wanda kika yi wa magana aure. Kuma zai zo ya gaishe ku. To ka ji malam Salu. To to a shi kenan. A shi kenan. A sa ki ya fa leri. Hmm. A shi kenan. A shi kenan. Tafi da wani ko? to a shi kenan a shi kenan ba komai ba komai ba komai Bilki ai tunani ba komai ba komai Tun da ta kukan zuciya har ya fito zahiri Rabuwa da keke sani zai sana a gallari. Kuma yayi farko. Salamu alaikum. rabu da da ke da na yi sani sai ka bari shi kyau na ɓaure a bar haka to na sakara ciki irin mun ga tokar ra'ayi. Na barawa Allah. Sai dai gashi an samu saɓani. Da ba za mu yi wa tuwo cin kaca ba. Domin yau tuwon da muka ce, ina tunanin har dare ma ba za mu ci wani abu ba To amma alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri. Kuma na ji daɗi da ɗan uwana ya mun wani bayani ya ce kin yi masa maganar aure kuma yana gaya mun sai na ji daɗi a zuciyata har muka yi shawara da muka yi shawara sai na ga alherin da ke cikin auren yana da yawa to ba wani abu za mu ce ba wangiji Allah ya ka da alheri Allah ya sa kuma wannan abu <laughs> da mu za mu ko ba haka ba ne amarya amarya kwanda tun yanzu mu fara mu fara <laughs> mu fara ziga ni dai ku ci abincin nan tukunna amma da sauran bayanin da za ku sai ku gaya mu kuma abincin nan da kuke cewa akan cewa wai kun koshi kun ci me sai ku tafi da shi fa ai abin da ya din nan hakan za saboda haka ke bashi tun da ya miki bayani ba fita to alhamdulillah na ji daɗin wannan bayanin amma kun haɗa su malam sami eh mun haɗu da su har ma suka tambaye ni na ce musu kuɗi muka zo karɓa ne. To sai ku je ku same su. Wannan ai ba matsala. Allah kai mu gobe sai mu. Bakadin zinare bakadin zinare. Ni kuma matsala ta da kai zumuɗi. sai kake ci na baka na ta bani? Wanda zai tsaya a gurin gimbiyan nan in bai zumuɗi ba me kake so eh? Shi yasa naga kana sai ta sai ka ce an daura aure. Ya kun faɗi ma yanzu ka gani. wannan eh, gaskiya ne to bari mu fara zumuɗi amarya za mu koma wanda tun yanzu mu fara zuga sai dai da fatan Allah sa kazan nan dai ba za a yi mana ruwan ta ba don an mun dai mun yi rikiya an san kaza muka zo ci ko ba haka bane to za mu koma fa to na gode za mu koma Allah ya saka amin amin ya guri shi eh, ba dauda dina da shi kwadai a ba ko ya aminin na bar wasu zuciyata a garin hakan zanayi. An kama an sayar min da kajina kuma wai yanzu an fitar da barkono na za a kama a sayar wallahi a ƙara aure kuma wallahi ba zai yi ba. Uwar gida, uwar gida, uwar gida, ran gida. Ango an sha huda. Yaushe ne ɗaurin auren? A'a, ina, ina, ina uwar gida. ai ai wannan zance da na gaya miki kike kin dauka wani abu ne a ba na abu ne wannan ko ku dai ba ku da da irin wannan irin wannan zance na ku da mata wannan buhunan barkono da kika an fito da su ba wani abu za a yi ba kaji kuma da kika an sai da kaji su ma duk za a da miki da su ke kin cike dai wani irin zance uwar gida wallahi tallahi hmm? Wai yaushe ne ɗaurin auren ma? Ana baki kina roƙo. Ai magana wannan kuma ai ke diga muke zake? ke kuma sai ke da. Ai magana kuma ai ina ina na an fasa. An fasa uwar gida. Ko dai an je an ji kunya ne. A'a amma ba ma jin kunya ba ma jin kunya uwar gida sai dai sai dai ko mun je mu fasa. Sai dai mu janye kawai diraɗin kanmu. Kin ga yanzu ba mu haka ma uwar gida. Wannan rance ma dai kawai duk mu kyale shi. kada kada a ci gaba da ne a tuno wani abu yanzu dai kawai me kika dafa min ka inda ka je ba a baka ba ne ku dai mata ba ku rabu da kishi to a shi na taho kai a ce lemo kullun sai an kara ma ka duba kankanan nan kullun na je kasuwan nan to ni mi ta rigima da masu siya irin wannan ba salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya yau lafiya kalau kalau ya yau lafiya kalau ma sai ina nan ina ta magana a ce kullun sai ka duba kankanan nan a ce kullun sai an kara ma haka da ka samu kankanan ku mai kyau ai to ai ba kyan ba ana masu siya da su nake ta rigima a wajen kudu ka samu ne ko gore ne ka ga lemon ma fa kai ka saba kullun na zo da lemon nan sai ka dauka yau lafiya lau lafiya zai ba zai maka bayani to daman abin da yake tafa da mu magana aurensa ce daman kai ne? eh ni daman ta gaya mun za ta turo ku to ba komai za a ba, za a komai za zan same ta eh. za a je a same ta eh za a je a same ta yau ku je za a same eh za mu ta bayani yan eh, salu ina jin ka kuma da lalacewa ina mulki ina wa'annan to abin da ake nuna mata sai mai sai da ruwa to ka duba ga jemai jemai da su ah, Salamu alaikum. Wa alaikum salam. wani yan baki. Yawwa. Su malam Salisu ne? Magana ba mu ne muke tafi. Allah sai su. Yawwa. Hmm. Nan mu ah, ya yi ya yi ba. Lafiya lafiya mun Allah. Lafiya fa. Ya yau. To mun ga sako fa. Mun ga sako. Amma bilki ina ganin da hankalinki da komai a ce za ki auri ɗan garuwa. Ni dai na gani ni na zaɓi kayana. Wai ma ba haka ma. Shi mutumin nan daga na yake ne. Mm, a'a ni ban san garin shi. Wai ya ce min wani gari wai are can gaban arewa. Ba ta Ni ban taɓa jin ma gari. Kai ba ka taɓa jin ko ni ban taɓa jin ba. Tun da nake ban taɓa jin su wannan gari ba. To amma mulki kamata ya yi bincike. kafin a yi wani sha'ani. To, ya kamata a ce an san garinsu. To, amma ba a kwace wa yaro garma? Amma ne ya kamata mulki a sake tunani, a sake dabara, a sake hikima. Wadon kun ce kuna zuwa. Ina ganin kuke so ku mun kafan garma. A'a, ba maganar kafan gulu bane mulki. Abin da ya kamata dai a dai sake shawara, a yi tunani tukuna. Ba san tunani abin da ya kama kenan yauwa a dai sake shawara ne yauwa a dai tunani ai an gama shawara ni dai shawara ne to madalla mm, Allah ya tsare amin hadarin ƙasa, hadarin ƙasa, zaman duniya ne mu mumini ka ci abincin mana amarya ba ta abinci nake ba wannan ina da damuwa ne sosai a kai wa yanzu auren nan da muka yi mahaifiyata tana ta hura wuta a kan lallai sai na kai gida ganki to me abin damuwa kai ku akwai damuwa sosai a kai. kuma tana can saudiya a zaune an ji an tsegonta mata cewa na yi aure na tara kuɗi amma matsalar kuɗin da na tara ba za su isa da ni da ke kin ji damuwa ta to da ina tunanin dau yana da kuɗi to sai dai shi ma fa ya shirin tafiya da na yi niyyar rantar kuɗin shi sai mu tafi tare kin ga in muka tafi tare sai na turo masa da kuɗinsa amma fa shi ma ya shirin tafiya To wannan damuwa da ta take kuma dagula min lissafi. Da mahaifiyarka ka tana can ne? Tsindin makuwa tana can a ƙoshin bukur wani gari a birnin Maka. Wannan abin da yake damuna. Shi ne matsala? To ga wata shawara. To mu sai da gidan nan mana. In ba za ka damu ba. Maryam sai da gidan nan? Eh. Kina ganin ba matsala idan muka sai? Idan muka sai da gidan nan, in mun tafi can, in Allah ya hore mana, sai mu turo kuɗin a siyo mana wani gidan. Inda baki kuma burge ni kenan amarya, akwai ka shawara mai kyau. Oh ni balki, ashe zan zama hajiya. kana ji ba dau mm. shi al'amari bayan da baya kasance wannan ita kuma na tura ta karɓo kuɗin da ka ci duba da lafa amma na san tana insha Allah ka fahimce ni mm. in kana faɗan maganar nan sai in ji kana ƙara tsuma ni dan ni na fi ka farin ciki fa akan ne Allah ji ba da wallahi a'a idan muka tafi to kuma ba za a ce komai ba na tura ta karɓi shi salamu alaikum wa alaikum salam mai gida kai hakuri fa wallahi dilali ne ya bata min lokaci ni ko na ga kudin na zo da shi kin zo da su eh. na yi mamakin dadewar ki wallahi dilali ne ya bata min lokaci to ba komai wallahi gashi dan ana maganar ma rufe wannan din karɓar kudi. a to gashi kai gauta komai yayi farko kai karshen sake nazari ki haƙuri rabo da ke da na yi ki sani sai ka bari shi yake wani ɓaure a bar shi haka tunan sakarin ayi shi kwa ciki tokar ra'ayi na barwa Allah shi ne mai canja na zuciyata a garin hakan za gidan ma neman su yake shi ma ya tafi da kudinsa shi yanzu haka haka To ni a ina zan same su. Sai dai ke din zaki duba ko zaki same Hadarin ƙasa. Hadarin ƙasa. <coughs> Ta lalle bilki kin yi ƙuruciya. Lalle kam. Kin yi ƙuruciya amma abin da bai faru ba shine wanda ya riga ya faru kam ya riga ya faru sai dai mu nemi mafita. Ban Allah, don Allah ina ne are, Can arewa. Ya kike tunanin da akwai wani gari are? Wannan ya amshin wani mawaƙi ne da yake cewa can arewa gaban are. Babu wani gari are. Amma babu komai. Za mu ga yadda ya kamata a yi. Komai yayi farko kwai ƙarshen sake nazari. aka yi ne halitta? Wallahi ma mu je da ɗora min tallan kunu. Na tafi da kunin gaba da na da dusiyan iska suka kifar da kunin kuma suka wace min kudina. Na koma gida shi ne ta sai na biya ta kudin da kuma ni yanzu ban san inda ma zan samu ba. Yawwa, aya! A ina ne? A can haka ne. ko mutum ɗaya baki gane daga cikinsu ba? Wallahi ba wanda na gane gaba ɗaya. To kai takis ya aka akwai goge a jikinka? Ba goga mata. Na gode. ci mana kayana ne fa kake kallon sa ba eh gwara ka tsaya a haka wai wannan dan ta ne kai jimana ina ma magana kana wani motsi magangara Ya aka yi ne tururuwa? Eh, wallahi ni na yale ni kawai ina nan ina tunanin jakes din da kwalawa suka kwashe shi suka tafi da shi har yanzu ba labari wallahi shi ma ai laifinsa ne na sha jawo jakes kunne baya ji na gaya mai idan zai gangara gida yake bari yana tanewa tukun ya bari eh irin yakin tsare da din nan ya lafa ya gangara amma baya ji